واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da falala da ya ni'imtar da mu su insha Allah za mu dora akan muhadarori da muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu mai albarka da islamici kamar yadda aka sanar yau insha Allah za mu yi darasi da muka yi mishi take da ka rike musulunci da kyau ka musulunci da kyau كريم المسلمين تشيكو هكا الله يفعلها تشيكين القرآن فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله ما أوجدتم تركيتي فاستمسك billazi uhiya ilayka kayi riko gam da abin da muka maka wahayinsa na alqur'ani da sunna kayi riko da addini gam gam innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce domin kana kan hanya madaidaiciya ina ne hanya madaidaiciya Allah ya ce riko da abin da muka maka wahayi da shi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika Allah ya ce kuma wannan addini Allah ya ce shi ne ɗaukakarka shi ne darajarka Allah ya ce kuma shi ne darajar mutanenka shi ne darajar al'ummarka wa innahu ya'udu ila al-qur'an ila al la zikrun laka wa liqawlika ayn sharafun laka wa liqawlika Allah ya ce addini shine shi ne darajarka shine mutuncinka shine izzarka wani kaunika shine daraja da kima da izzar mutanenka al'ummarka wasu fata tsalon Allah ce da sannu za a tambaye ku jama'a mun fahimta mutuncinka ko kayar da ko baka yi ba musulunci idan ka sake musulunci za ka zama marasu mutunci ƙimarka darajarka ɗaukakar ka musulunci lokacin da ka sake musulunci duk za ka rasa waɗannan damammaki a rayuwarka ta duniya kuma za ka rasa waɗannan damammaki ranar haɗuwarka da Allah bata na kowata fantastic billazi uhiya ilayka Allah ya ce ka yi riko da abin da muka maka wahayinsa na addini naka ala sirafin mustaqim Allah ya ce kana kan hanya madaidaici wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wannan wahayi da muka maka wannan alqur'ani wannan sunna shine kimar ka shine mutuncinka shine kimar mutanenka shine mutuncinsu لقد أنزلنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم Allah yake laqad anzalna ilaykum kitaban hakika mun saukar zuwa gare ku da wani littafi fihi a cikin littafin zikirukum bi ma'ana sharfukum Allah ke daukakar ku mutuncin ku darajar ku Allah yake yana cikin littafi Allah ya alakanta kima da mutunci da daukaka da daraja da riko da idan na karanta addini waɗannan abubuwa ba su samuwa ba su samuwa don ba a nemo su a kasuwa fulma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabiha فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin Allah ya ce sannan sai muka dora ka akan doron wata shi ne musulunci bi fattabi'ha Allah ya ce ka bi ta sau da kafa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun Allah ya ce karka dinga bin soye-soyen zuciyar jahilai sun maja'alnaka ala shari'atin sannan sai muka dora ka akan doron wata shari'a mai albarka shine addini fattabi'iha Allah ya to kai tabin wannan hanyar wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ya karkabe soye-soyen zuciyan waɗanda ba su da sani ba su san Allah ba ba su san addini ba Allah ya karkabe musu jama'a muna fahimta Allah ya mana umarni da mu riƙe addinin mu da kyau wannan wahayi wannan shari'a mai albarka da ya shar'anta mana Allah ya mana umarni mu riƙe shi da kyau me dalili Allah yake saboda darajar ku yana cikin addinin darajar ku yana cikin wannan wahayi darajar ku yana cikin riko da addinin mutuncin ku yin kimar ku Allah yake yana cikin riko da alkur'ani da sunna addinin musulunci addini ne cikakken addini addini ne cikakken addini bayi bukatan kari bayi bukatan rage duk abinda halitta duk abinda ɗan adam zai bukata a rayuwa Allah ya tsara mishi abin a cikin wahayi da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin alkur'ani da su addini ne cikakken addini duk abin da za ka rike a duniya in ba alkur'ani da suna ba ne abin ba cikakke ba duk abin da za ka rike a duniya abin yana da jibi ba a cike yake ba alkur'ani shi ne cikakke allah ya ce ka bi shi اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يسي اليوم دكي يوم اليوم ديننا أكملت لكم دينكم الله يسي ناسك أمكم أدينكم wannan ayan ta sauka a yammacin arfa na hajjin bankwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan saukar waɗannan ayoyi waɗansu kwanaki ya yi bar duniya al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau dinnan da ayar nan ta ce sauka Allah ya na cika muku addinin ku ya ce ko bai cika wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ya ce kuma na cika muku duk ni'imomin da na ni'imtar da su a ku Allah ya ce abin da ya rage kawai ku yi amfani da wannan damar wa rabitu lakum al-islam Dina, Allah yace na yardar muku ku rike musulunci a matsayin addini da za ku bauta min da shi Allah yace na zafar muku musulunci ya zama addini al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah yace a yau na cika muku addini ya cika ko bai cika ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati dukkan ni'imomi da na ni'imtar da su akan ku Allah ya cika su wa rabitu lakum al-islam dinan Allah ce kuma na gamsu na yarda ku rike musulunci shine ne idan mutum yana wasa da addini yana wasa ne da damar Allah ba ya shar'anta addini ne don ya mori addinin ba ya shar'anta addini ne don kai a kai ka tudun mun tsira addinin musulunci cikakken addini duk abin da za ka riƙe in ba addini ba ne abin tauyayye ne duk abin da za ka riƙe in ba addini ba ne abin tauyayye ne idan ka riƙe addini da kyau to ka riƙe cikakken al'amari wanda ba shi da tawaya ta kowane gefe Allah a cikin alƙur'an ne ke cewa ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل الله يتي ولقد صرفنا في هذا القرآن الله يتي منفيت بياني دكي دكي أشكي من القرآن للناس دمتان ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل الله يتي مفيس بياني دكي دكي أتكلم عن القرآن دم أمثال دمته وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أول يتي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل Allah yace mun الله wa من بكى ومتاني كون إرم a أجتين القرآن duk abin da rayuwarsu take bukata wadda za su amfana duniyarsu da lahirarsu Allah ya ce mun buga musu misali a waccan ayar kuma ya ce mun yi musu bayani daki-daki wadda kadi bana linnati fi hadha alqur'ani min kulli mathal hakika mun buka dukkan yusalsalu a cikin wannan alqur'ani Allah ya dubi mutane su amfana la'allahum yatafakkarun Allah ya dubi su idan za mu yi ta irin waɗannan ayoyi iya abin da za ka ga alƙur'ani ke ɗauke da shi kamala ta kowace fiska don a da kai daga cikin damuwa دم a دقي دكتين daga زوا جهزي وإنه لكتاب عزيز wa لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله يكي وإنه لكتاب عزيز للتافي kakar ba dau wanda ya buwayi kowa kuma ya buwayi komai alkur'ani babban kundi wa innahu kitabun aziz littafi ne Allah yake mabuwayi la ya'tihi al-babilu min bayni yadayhi wala min kalbihi barna bayi shigo ma littafi, ta gaba gare shi ko ta baya gare shi kamar wani ne yace me yasa Allah yace tanzilun min hakimin hamid domin saukakken littafi ne daga Allah mai hikima a bin yabo don Allah ne saukar da shi ba inda za ka samu gyara ta gabansa ko ta bayansa shiriri ta ta gabansa ko ta bayansa wannan kifan sai alkur'ani wannan alkur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma umarce mu mu rike shi shine tsirar duniya da lahira wa innahu la zikrun laka wa liqawmika kai shine tsirarka shine daukakarka mutanenka shine tsirarsu shine daukakarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana addini ne. ya shar'anta mana addini ne. domin ba mu tsari da za mu samu tsira da wannan tsari a nan duniya da lafiya ba mu tsari yaya za ka yi alaƙa da mahalicinka wadda ya kirkire ka ya tsira ka yaya za ka yi alaƙa da ubangijinka yayi za bauta mishi yayi za tsayu da hakokinsa yayi za ka kauce majingina mishi na ƙasa ko wani aibi yayi za ka yi mu'amala da 'yan uwanka yayi za yi mu'amala da halittu da kake rayuwa da su yayi za yi hulɗa da alaka da dabbobi yayi za ka yi alaƙa da makwabtanka yayi za ka yi alaƙa da 'yan uwanka yayi za ka yi alaƙa da kai kanka kai kanka yaya za ka kyautata rayuwarka Allah sai ba mu wannan tsarin wanda ya kauce ma wannan tsarin zai wahala ko zai wahala ba zai wahala domin kundin da za ka ba ma kanka tsarin rayuwar babu a garinku babu a gidanku babu a garinku babu a gidanku wadda kuma ya halitce ka ya halicci al'umma da bayi da kake rayuwa da su shi ya samar da wannan tsarin to matukar kace ba za ka tafi a kan wannan tsarin ba to dole rayuwar kuma ta haɗu da tangarda Allah a cikin alkur'ani ya ce kitabun anzalnahu ilaika. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله من أوكتين سركية كتاب أنزلناه إليك wannan littafi wani littafi ne mai albarka an zalna ilaika da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur don ka fitta mutane daga cikin dufai zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijin su jama'a mun ji aikin da alqur'ani yake yi litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur don ka fitta mutane daga cikin duhu zuwa ga haske wannan yasa muka saukar da littafin duk wanda yace ba zai yi alaka da littafin ba zai yi ta rayuwa a cikin duhu إن هذا القرآن إن هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يكي إن هذا القرآن للي ونن القرآن الله يكبتر الأمر القرآن inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu Allah yake kun wannan alqur'ani yana shiryaswa yana jagora zuwa ga tafarki da hanya mafi dacewa mafi alkhairi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu ay ila tariqati allati hiya aqwamu alkur'ani yakan yi jagora ne zuwa ga hanya mafi albarka da alkhairi wai bashirul mu'minina allazina ya'maluna salihat sannan yana bishara wa mu'minai waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi anna a daren kabira cewa suna da babban sakamako ranar alkiyama haka ka yi ta ganin, haka ka yi ta ganin, aikin alkur'ani haka zaka yi ta ganin tsari da Allah subhanahu wata'ala ya tsara addini kai. duk wanda ya tashi akan wannan tsarin to ya shiga matsala duk wanda ya tashi akan wannan tsarin ya shiga matsala duk wanda ya tashi akan tsari na addini to ya samu gibi a rayuwarsa ta duniya kuma ya samu gibi a rayuwarsa ta lafiya idan mutum ya rike addini in mutum ya rike addini bayi zama bawan wani sai dai bawan Allah idan mutum ya saki addini zai zama bawon kowa idan mutum ya rike addini yakan samu izza a gaba ga kowa in ya rasa addini yakan zama kaskantacce hatta a gaban abokin gabansa wallahi sirrin arma sirrin da ubangiji sa kita ku rike addini don ba za mu zama kaskantattu wallahi ba za mu zama kaskantattu wallahi in mun rike addini da izzar mu a gidan masoyan mu da izzar mu a gidan makiyan mu daga da muka saki addini wannan kimar wallahi ta fadi wallahi wannan kimar ta fadi jama'a kar mu taɓa wani lissafi da amsar ba zai fito mana daidai ba wallahi in ba mu rike addini da kyau ba wallahi ba da mu fita a cikin kaskanci ba wallahi ba da mu fita a cikin kaskanci ba wata dabara a duniya da ɗan adam zai bi ya samu izza wallahi sai ya rike addini sayyidina umar yana cewa kunna adilla fa'azana Allah bil islam fa mahammabta gaina la izzata bi ghairi islam a sallan Allah sai na umar ya ce da muna makaskanta mu ba kowa ba ne ba komi ba ne fa'azzan Allah bil islam Allah sai ya izantar da mu ya ɗaukake mu ya mana kima da daraja da musulunci fa'izar ta gaida al'izza da gairar islam ya ce da zaran kuma mun ce muna nema mu yi daraja mu yi kima ba da musulunci ba a azan Allah Allah zai mai da mu ruwa in ji sai na da mu koma ba wata kujera da za ka hauwai kujerar ta ba ka izza duk wannan da kake ji ake ranka idan daɗe ranka da daɗe in baka gane ba kujerar ne ranka yi daɗe ba za ka gane haka ba sai baka kan kujera sai mutum ashirin su je su yi layi a gidan rediyo suna ta faɗin alkairanka suna kaza kaza yalla boy ba kai ne yalla boy din ba abin duniyar da suke hannunka ko yake ka ko kujerar ita ce ba ka da kima ba ka da kima su ma masu yabon kan ba ka da kima a gunsu ba yadda za a yi dan adam ya yi kima ya yi kwarji ne izza sai ya bi Allah in ya yi in ya bi Allah sai ya yi kima abun bayan Allah jama'a muna fahimta sai mun rike addini sai na umar ya ce da muna makaskanta mu ba kowa ba ne azana Allah bil islam muna rike musulunci Allah sai ya ɗaukaka darajar mu sai ta karu sai muka yi kima sai muka yi kwarjini ya to ta zaran mun saki musulunci muka ce za mu zo mu nemi kimar ba da musulunci ba ya to kaskantar da mu Allah zai wannan gaskiya Allah yana kiran bani ne su zo su riƙe addini saboda maslahar kansu maslahar su ta duniya maslahar su ta lahira shi yasa su kafirai babban abinda suke so su raba ka da shi kafin su mamaye ka shine addini shine addini babban abinda kafirai suke da kwaba a kai suke suka damu da shi game da musulmi shine a raba shi da addini in ba ka da addini dole ka zan bawansu wannan ko ka gane ko ba ka gane ba bautan su da kai bautan tunanin su da kai bautan tunanin su da kai addini kawai shi ne zai nuna maka yaya za ka zauna da su yaya za ka kauce mutu wani makircinsu to wannan addini da Allah ya mana umarni mu shi da kyau to wannan addini abokan gabanmu suke so su suɓale shi daga hannun daga ran da kuma ka ba addini a hannunka to ka san kai ba kowa bane kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من wadda labina kafaru min ahalil kitabi wa lil mushrikin Allah yace ba su su ba su su waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin yahudu da nasara wa lil mushrikin ko mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar muku da wani abu dukkan kasan na alkhairi daga ubangijinku Allah ya ba su su ba su su wannan wahayi da Allah ya muku arzikinsa Allah ya ce ba su su ba su su. to dukkan musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yarda da tsari da Allah ya tsara mishi shi ne tsari na alkhairi to abin da yake kansa shi ne ya rike addini da kyau karka yadda ka samu kanka a wani bu kana mai watsi da addini karka yadda duk abin da ya taso ma ka duba addinin duk abin da ya taso ma ka duba addinin duk abin da ya taso ma ka yi tambaya game da hukuncin al'amarin a addininka za a gudu tare a tsira tare za a gudu tare a tsira matukar addini ya fita a rayuwarmu matukar addini ya fita a rayuwarmu to kaskanci da walakanci ya tabbata a kanmu wani hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza tabayatum bil ayna wa akhadtum asnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallafa Allahu alaikum dhullan la hatta daga lokacin da kuka fara harkar saye da sayarwa da riba a ciki bai wul'ina kuka fara hulɗa da riba a hidimomi mutum ne zai sayar ma wani da kaya mashin ne a farashi kaza zai biya shi lokaci kaza to ya san kuma kar yadda abin zai yi sayar sai kuma ya koma ya sayi abin a hannunsa asalin bai ulɗina ke ya yana da matsala sai mishi to ni yanzu ba wani abu a hannuna ga dai mashin in kana bukata ka karba a dubu dari biyu da hamsin so tun da damuwa ya zo da shi ai ka san ba hawa mashin ɗin zai ba sayarwa zai to bayan ya fita da mashin ɗin kuma sai ku je ku saya naira dubu ɗari ko ɗari da hamsin kaga a indirect ka bashi bashin dubu ɗari ne ko ɗari da hamsin za ka karbi dubu ɗari biyu da hamsin wa akaltum asnabal bakar kuka mai da hankali kan kiwo wa rabitum bizara kuka mai da hankalinku akan harkar noma harkar kiwo wa taraktumul jihad duk wani aiki da za ku yi domin haɓakar da addini gaba yaƙi ne da cikinku yaƙi ne da dukiyarku yaƙi ne da harshenku ciyar da addinin musulunci gaba duk kuka yi watsi da shi annabi ce sallallahu alaikum zullan Allah zai tsora muku wani kaskanci mai muni layan yanzi'ahu kuma ba zai daga shi akan ku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo kun rike addinin ku jama'a mun fahimta ko ka fita layi ba kai ba ganin haske annabi ce sai ka dawo kan layi ko mun fita a layi ko mun fita a layi ba nasara annabi ya ce sai mun dawo kan layi saboda ka shi musulmi Allah ya mishi gata Allah ya mishi fadala Allah ya nuna mishi kauna babu wani abu mai tsada da Allah ya baka a rayuwar duniya kamar addini ba wata falala ba wata ni'ima da Allah ya ba ma ɗan adam a bayan kasa sama da addini lafiyar ka bata kai addini ni'ima a wajen ka ƴaƴanka kimar su bai kai kimar addini ni'ima a wajen ka abincinka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bi فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون Allah yake kulka gaya musu bi fadlillahi fadlullahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al fa bidhalika falyafrahu Allah yake ka musulmai wannan falala da Allah ya musu na musulunci wannan falala da Allah ya musu na alkur'ani su yi farin ciki su ji daɗi huwa khairun mimma yasma'un Allah ce shine mafi alkhairi kan duk abin da suke tarawa a rayuwa duk wata ni'ima da ka ganta a hannunka dukiya ne ‘ya'ya ne duk abin da ka gani a duniya na ni'ima a hannunka kimar abin bai kai kimar musulunci da Allah ya baka daga lokacin da kuma ka yi mummunan riko wa musulunci ya sakwarkwace ya sufce a hannunka to ka shiga cikin kaskanci da damuwa a rayuwar duniya kuma babu ran da za ka fita a cikin wannan kaskancin har kuma sai ka dawo ka rike addini da kyau jama'a muna fahimta to wannan ni'imar wannan ni'imar ma sakir shine makiya musulunci suke maka hasada. a ga an raba ku da addini waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah yake waddu lau takfuruna kama kafaru suna tsananin buri da fata ku kafirce ma Allah kamar yadda suka kafirce ma Allah kununa sawa'a sai ku zama kal da su daya to a lokacin kuma sun samu dama akan sun samu dama akan ku idan duniya da abuka zalla zaka iya da kafirai Allah ya yake ya alamuna zahirar minan alhayatid duniya. ya alamuna zahirar minan alhayatid duniya. Allah yake sun san ciki da bai na rayuwar duniya akwai abinda duniyanci ne ba zai shigo ba sai an shiga harkar luwaki kaga kai ba za ka shiga ba akwai ababen da ba za su yiwu ba sai an shiga kungiyoyin tsantsanin kaga kai ba za ka iya ba to daga lokacin da kace kai ma za ka shiga waɗannan hanyoyin ba ka ajiye addini ba to kuma in ka shigan za ka je ka sha gabansu ne? amin mu riƙe addini da kyau mu riƙe addini da kyau mu riƙe addini da kyau karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini kuma karka yi rikon addini irin rikon addinin yan boko aƙida wadda su addini ana yin sa ne a masallaci lokacin azumi in an zo sallah da sauransu amma yaya zai rayuwa a gidansa yaya zai rayuwa a ofis yaya ƴaƴansa za su rayu nan ba addini so yana kallo yasa za ta shi shiga irin na arna wannan dubin shafai ku ba saboda shi abunsa a yi imani a nan yankin kar ku yarda da irin wannan kar ku yarda a hadisi ingantacce annabi ya ce a gangan jikin ɗan adam a gangan jikin ɗan adam akwai wani tsoro idan wannan tsokan ta kyautatu dukkan jiki ya kyautata idan ta lalace dukkan jiki ya lalace ana annabi ce ku tsaya ku wa inna fil jasadi mudka a gangan jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta zan ta gari salahal jasadu kullu duk jiki sai ya zama nagartacce wa idza fasadat idan wannan tsokar ta lalace fasadal jasadu kullu duk jiki sai ya lalace ana annabi ya ce ku saurara ku ji wahiyar kalbu ita ce zuciya to ai inda tsoron Allah a nan yake annabi ya ce in ta gyaru duka jiki zai gyaru in ta ɓaci duka jiki zai ɓaci ai ba yadda za a yi ka tsunduma cikin sabon Allah kuma ka ce ita a gyara take annabi ya ce inda tana gyara da cikin ma ya gyaru idan ta ɓaci annabi ya ce duk jiki zai ɓaci alaihi salatu salam to sai mutum ya fito a mummunan yanayi na sabon Allah sai ya yi tsoron Allah a nan yake tun da ya san zuciyar ba kwa ganin ta, ai zai iya muku ko wannan nan ba to annabi ya ce inda ita din tana da kyau da kai ma ka zama mai kyau jama'a mun fahimta in ta ɓaci ne jiki yake ɓaci to mu rike addini a koyi mu yi addini a gida mu yi addini a masallaci mu yi addini a makaranta mu yi addini a kasuwa mu yi addini a ofis mu yi addini a cikin mu'amalar rayuwarmu kar mu ce waje kaza ne za mu yi addini a waje kaza babu addini musulunci duka duka ake yi udukuru fi silmi Mm-hmm. ya yi halabi na amanu Allah ce ya kuwa waɗanda suka yi imani da Allah ko duk rufin silmi kafa ku shiga musulunci zundu ka shiga duka karka bar wani sashen ka a waje ka shiga duka Wani ta tabi ku kuwa ta shekar kar ku bi hanyoyin shekar ka yi musulunci gaba ɗaya ka yi musulunci rayuwarka ka ɗora ta akan musulunci iyalanka ka ɗora rayuwarsu akan musulunci ka ba su tarbiyya na musulunci waɗanda suke karkashinka ka yi musu tarbiyya na musulunci wannan shi ne tsirarka duniya da lahira wannan shi ne tsirarka duniya da lahira ka rike addininka da kyau in ka yi sako-sako da addini akwai ran da za ka gane ranar addini akwai randa za ka gane ranar addini ka rike addinin ka da kyau kar ka yi wasa da maganar addini kar ka yi wasa da maganar addini kar ka yi wasa da maganar addini kar ka yi wasa da maganar addini kar kuma ka ɗauka akwai wajen da ake yin addini akwai wajen da ba a yin addini duk inda ka sa kafanka abun akwai hukuncin musulunci duk inda ka sa kafanka akwai hukuncin musulunci a wajen duk inda ka samu kanka akwai hukuncin musulunci ka kayyade kanka da addininka me ya dalili saboda ubangiji ya sanya maslahar rayuwarka a cikin addini in kai addini ba Allah ne zai mora ba in ka yin addini ba Allah ne zai cuto ita rayuwarka ita ce kyautatuwarta nagartarta nasararta aka dunkule a cikin addini daga lokacin da ka sake addini ba kayi wa kowa ba bane kayi wa kanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buga misali a wadansu hadisai guda biyu misalin kansa da wahayi da Allah ya aiko shi da shi saboda ya nuna maka me alakarka da shi sallallahu alaihi wasallam me alakarka da addini don karka je kana canki-canki annabi sai ya fayyace ya fayyace ga matsayina a wajenka ga matsayin addini a wajenka finish in ka ga za ka kyautata wannan alakar ka kyautata in ba za ka kyautata ba wannan yaren ne maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hadisin bukhari da muslim innama matsali wa matsalu ma ba asali Allah bi annabi ya ce iyakar misali na ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa matsalu ma ba asali Allah bi da misalin abinda Allah ya aiko ni da shi annabi ya ce iyakar misalin jama'a muna fahimta yanzu annabi zai maka bayani shi da kuma wahayi da aka bashi annabi zai gaya maka matsayinsu a wajenka innama masali iyakar misali na in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa masalu ma ba asali yallahu bihi da misalin abinda aka aiko ni da shi ba Alƙur'ani da sunna ba ba addini kenan ba kamar sali rajulin annabi ce kamar misalin wani mutum ne to yanzu ka dinga ɗaukan wannan mutumin da annabi yake buga misalin da shi shi ne addini kamar sali rajulin kamar wani mutum ne aka kauman da ya zo ya samu waɗansu mutane fakala ya kaun sai ce ya ku mutane a wata riwaya fakala ya kauni ya ku mutane na inni ra'aitul jaysha bi ya yace na ga rundunar abokan gabanku da za su kawo muku hari da waɗannan idanunawa guda biyu wannan mutumin sai ya ce wa mutanen nan na ga rundunar abokan gabanku da za su kawo muku farmaki na gansu da idan duna na guda biyu wa inni ana nazirul uriyan kuma ni ne mai gargadin da ba ƙarya a cikin sa. fannaja sai ce kowa ya gudu ya tsira jama'a kuna fahimtar misali fannaja annabi ya ce kowa ya gudu ya samu mafaka ba abu fa'ifatun min kaunihi sai waɗansu mutane daga cikin mutanensa shi mutumin nan da ya ba su wannan labari sai suka mai da'a fa'adilaju cikin dare suka sulale suka gudu wanzana ko alama halihim a natse suka tafi suka tsira wa kasabat fa'ibatun minhu sai wani yanki daga cikin mutanen sai suka karyata suka ce kai wannan ba duk shafa labarin shi ne fa asbahu makanahum sai suka wayi gari a gidajensu a mazauninsu fasabbahahumul jaysh sai waccan runduna da wannan mai ba su labari mai gargadinsu ya gaya musu sai suka yi sammako a kansu fa a suka zo suka halaka su suka karkashe su wacce ta suka ɗaiɗaita su annabi sai ce fa zalika masal man aba'ani fattaba ma jitu bi annabi yake to wadancan na farko da suka gudu suka tsira su ne misalin waɗanda suka gaskata ni suka mun ɗa'a, suka bi abun da na zo da shi wa matsalu man a Sani. wa kazzaba bima jitu bihi min al-haqi annabi yace na biyun kuma shine misalin wanda ya saba mini bayan na gaya mishi ya ƙaryata abinda nazo da shi na gaskiya annabi yace iya misalin kenan jama'a mun gane misalin da kyau annabi yace misali na a tsakaninku misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na alkur'ani da sunna a wajen ku annabi yace kamar misalin wani mutum ne ya zo ya samu waɗansu mutane waɗanda abokan gabansu sun shirya kawo musu farmaki sai ya zo ya gaya musu cewa waɗancan abokan gabanku na ga sun shirya tsab sun tinkaro garinku gargaɗin da na zo da shi babu kokonto ko shakka a ciki waɗannan sai suka gaskata sai suka sulale a cikin dare waɗannan sai suka saba suka karyata sai suka zauna abokan gaban sai suka cin musu abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa shine in yace ma ka gudu ka gudu kawai idan alqur'ani yace ma ka tsuguna ka tsuguna in yace ma ka tashi ka tashi alaƙar mu ga wannan alkur'ani alaƙar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaƙa ce ta an zo a cece mu iyakacin su kenan idan ka amince ka ba da haɗin kai ka tsira in ka ƙi ka zauna akan abin da kake kai da a cin maka da a cin maka ba da a cin maka da a cin maka idan idan man sigir idan aka ce in aka ce ‘ya'yanka su saka hijab yalla mai su saka a banza Allah ba zai ce su saka ba a banza Allah ba zai ce su saka ba matarka a cikin gida an ce ta saka hijab ne tun da aka ce su saka su saka ka gano ko baka gano ba su saka ka gano ko baka gano ba su saka in an saka za a zauna lafiya Allah ne ya faɗi maganar kai kuma ai ba Allah ba ne Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika kulli azwajika wa وبناتك wa يا أيها الذين آمنوا الله يسي يا أيها النبي الله يسي يا النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك كفتا وما تنك نأوري انت الله wa banatika ka faɗa ma ‘ya'yanka mata suna na fafima wani sa'il mu'minina da dukkan matan musulmai har da kai ko ban da ita yudnina alaihin na bin jalabibihin su dinga saka jilbabinsu hijabansu yana sauka har ƙasa haka Allah ya faɗa a ƙur'ani ya shafi yalla bai ko bai shafe shi ba ya shafi yar fim ko bai shafe ba ya shafi to idan aka ji akwai abin da zai biyo baya ko babu akwai to matsalar mu ita ce da gangan da mu saba ma Allah sai sakamako ya biyo baya kuma sai mu ce ba za mu karba ba kaga ai ba ta lokaci ke ba ta lokaci ke annabi ce to misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi annabi ce kamar wannan misali ne da na buga muku wani hatsari aka na hango muku na zo na ce muku ku kauce ga hanyar tsira da za ku duka tsira wadda ya bi sai ya tsira wadda bai bi bai zauna abu abinda alkur'ani da suna suka zo da shi su nuna maka hanya kaza za ka tsira hanya kaza tana da haɗari idan ka bi hanyar tsira za ka tsira in baka bi hanyar tsira ba za ka gamu da abinda aka faɗa maka hadisi na biyu shi ma hadisin abu musa al-ashari al-imam da muslim shi ma sun fi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna masala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi ba addini ba annabi yace bari in buga muku misalin addini malam ka gane cewa shi addini shine zaman lafiyar. inna masala ma ba asani Allah bihi min alhuda huda wal ilm annabi yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi kamar salin gaifin annabi yace kamar ruwan sama ne asaba arda da ya sauko a wani yanki na kasa ai wannan misalin kowa yana gani ruwan sama ne ya sauko sai ya sauka a wani yanki na kasa fakanat minha ta'ifatun tayyiba sai aka yi dace a inda ruwan ya sauka akwai wani yanki mai kyau mai albarka kabila tilma wajen sai ya karbi ruwa Fa fa'ambata tilkala a walƙushbal kasir sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa kana minha ha a jajin a gefensa kuma akwai inda yake rike ruwa saka filma shi magun sai ya rike ruwa sai aka samu tafki fannafa Allah su bihan nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan lardi ga ciyayi ga ganyayyaki ga shi ya karfi ruwa za a yi noman rani za a yi noman damina ga ruwa ga dukkan ni'ima a annabi ya ce shi ne misalin abin da na zo da shi muna fahimta? wa kana min ha a jabi amsakat alma fa nafa Allahu biha an-nasa fa sharibu wa saqaw wa zarabu Allah sai ya amfanar da mutane da wannan wajen annabi yace za su ga ruwan sha mai kyau za su shayar da dabbobinsu akwai ruwa ga wajen kiwo mai kyau annabi sai ga wajen noma mai kyau wannan wajen ya dace da wajen rayuwa ko bai dace ba ya dace wa asaba fa'imatul minha wa asaba fa'ifatan minha ukhra ruwan kuma sai ya sake zuba a wani yanki daban innama hiya qi'anun amma lardi na biyu da ruwan ya zuba annabi yace shi kuma fa'ani bushashen waje ne baya nomuwa qi'an jam'i ne na qa fa yadruha qa'an safa kaman kan kwalta za a yi shuka a lokacin to ruwan sai ya zuba a ɗaya lardin shi kuma annabi ya sai inna ma ke anu tan dan talamin waje ne layin su kuma baya rike ruwa wala bitu kana kuma baya tsirar da ciyawa ka taɓa ganin ciyawa a kan kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa zalika masalu man faqaha fi dinillah wancan misali na farko shi ne wanda ya fahimci addinin Allah wa alima wa ya koya addinin ya koya ya rike addininsa da kyau wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'asan, misali na biyu shine wanda bai daga kai ma ya kalli addini ba wa lam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karɓi shiriyar da nazo da ita na addini ba to rayuwarsa kamar yana rayuwa ne a sahara gunda bayi nomuwa ba ruwa ba ciyawa wajen kuma ba zai nomu ba kuma ba za a samu ruwan sha ba annabi ce duk wanda ya guji addini ya kai kansa sahara jama'a muna fahimta duk wanda ya rike abin da na da shi na addini annabi ya ce kamar yana wannan lardi ne da yake da ni'ima akwai ciyayi akwai ganyayyaki yana nomuwa akwai ruwa dabbobi da mutane duka da suke rayuwa annabi ya ce misalin wanda ya rike addini da misalin wanda ya saki addini kenan jama'a muna fahimta duk lokacin da kaga kana baya baya da addini to kamar kana kai kanka cikin waccan sahara ne ba ka iya a yi sallah da kai akan lokaci kana tafiya sahara ne ba ka iya riko da addini hannu biyu kana tafiya sahara ne jama'a muna fahimta gwargwadon yadda kake rike addini da kyau gwargwadon yadda kake kai kanka cikin wannan ni'ima in uwana masu albarka mu yi kokari mu yi riko da addini da kyau rikonmu da addini shine nuna godiyanmu kuma ga Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana idan Allah ya maka ni'ima sarrafa ni'imar yadda ya tsara ai shine ka nuna mishi kai godiya amma watsi da wannan ni'ima ko sarrafa ta ta fiskar da ta dace ba ai bai nuna kai godiya ma Allah ba saboda ka cikan godiyan mu ga Allah akan ni'imar musulunci shine mu tsaya mu tsaya mu rike musulunci da kyau mu yi tafiya akan turba ta addini da kyau Allah ya mu dace kalma ta karshe da nake so na mana tsokaci akai shine abubuwa da suke tafaruwa a cikin kasar duk lokacin da wata matsala ta taso wacce take tinkaran al'umma baki daya to mutane sukan kasu kashi biyu ko kashi uku akwai masu hankali wadda su yadda suke kallon abin ya sha bamban da yadda sauran jama'a suke kallon abu akwai waɗanda suke kallon abun da tunaninsu ba da in rayuwa ba su yadda tunaninsu ya ba su haka suke kallon abin ba suna kallon abin ne a yadda abin yake ba akwai na uku su ne wawayen cikin al'umma wadda su kuma ribar su ma abin ya ruru ya hau hawa waɗannan fitintinu da rigingimu da suke faruwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan ƙasa tamu akwai bukatar duk wani mai hankali ya nasu akwai bukatar duk wani mai hankali ya nasu ka kalli al'amarin da idon basira karka kalle shi da abin da kake so ko abin da ba ka so wata fitina ce wadda idan ba gudumawa Allah ya kawo mana ba to za ta zama wata annoba wadda kuma al'umma za ta ji wata irin rayuwa da bata taɓa ji a sanadiyar ta Allah ya sani ina kira zuwa da ɗan uwana wannan fitilan abu na farko musa sa kanmu da al'ummar mu a cikin addu'a waɗanda suke da hannu cikin faruwar irin waɗannan al'amura Allah ne da kaidinsu kansu ko kuma ku kame hannu? kar wani ya ce zai shiga cikin wannan fitina domin fitina ce da za ta iya shan kanka ta sha kan wanda ya gabace kar ku yadda wasu su yi amfani da ku a ta tada fitina cikin al'ummar kar ku yadda wasu su yi amfani da ku wajen tada fitina a cikin al'ummar ba wani alkhairi ba wani alkhairi a cikin zanga-zanga ba wani alkhairi a cikin hidimar zanga-zanga mafi muni shine ku kiyayi sojojin gona su fake da zanga-zangar ku su ga bayan wannan shine abin da yake faru ku guji sojojin gona su fake da zanga-zangar ku su farwa iyayenku da sarakunanku da malamanku domin su wawaye abinda suke kallon abin kawai wani abu ne na tarazi muna kira ga al'umma duka duka kar wani musulmi ya shiga cikin wannan hidima fitina ce fitina ce fitina ce fitina ce da a cikin awa uku za ta iya tafiyar da dukiyar ku duka kuma yana daga cikin manufarsu wannan abin ku ji shi da kyau ku nisanci wannan fitinan ku kama hannun mai yin kar ku ba da fiska ma wani ya ce zai muku zanga-zanga kar ku ba da fiska kar ku ba da hannun kar a yi amfani da ku a tayar da rigima a garin kar ku ba da haɗin kai a tayar da fitina a garuruwan kar yadda kar ku yadda kar yadda a yi amfani da wawayenku a tayar da zaune tsaye a cikin garuruwan mai hankali shi zai iya fahimta ba wani al'amari ne da yake ɗauke da alkhairi ba asali ma wani abu ne da yake ɗauke da sharri a kanka a kaina in kuma kuka shiga cikin waɗannan fitintunu ba wadda ba zai yi ɗan da ba muna rukun Allah da su da iyayen gidansu Allah ya iyar mana da su da iyayen gidansu Allah ya iyar mana mukamin hannunmu daga shiga waɗannan fitancinu ba abin da zai faru banda ku kona dukiyarku ku kona karinku ku ɗaga hankalinku ku haddasa fitintunun da ba ku san da za a gama su ba a cikin al'ummar masu so su fake da ku kuma kuna tsarawa za su shiga in sun shiga kuma ba abinda za ku yi shi za su yi ba to matsalar mu babban ita ce mun ba mu jin magana ba za a fito a gaya mana magana mu ji ba kowa cin gashin kansa yake tunanin kansa yake abinda ya ga damar shi zai saboda ka waɗannan abubuwa makirce-makirce ne baƙaƙe munana a cikinsa makirce-makirce ne na a cikinsa kuma abinda ake so a fara a nan abinda ake so nan ma a fara shi kuma wannan abin ba zai yiwu ba insha Allah insha Allah ba zai yiwu ba insha Allah amma dole sai mun yadda mu masu hankali sai mun yadda mu masu hankali muna iya gane mai son muna iya gane wanda baya son muna iya gane mai son muna iya gane wanda baya son Allah ya muku albarka فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك